سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتم من رياض الصالحين واللفن الإمام النووي أنا مسلاة جمعة كي انقر سندا أيو لتاو أيو إن شاء الله زامي درسين الأريدة 84 kuma za mu tashi babu himalin aba babin jure cutarwa wato ne cutar da kai kuma ka jure kai haƙuri kana da ikon karama amma ka kiramawa qala Allah ta'ala imam nawa nawawi yace ubangiji ta'ala ce wal kadhimin al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muslimin wal kadhimin ghaiza Allah ya tanadi aljanna saboda mu'minai waɗanda suke haɗe fushi idan an bata masu rai su daure su yi haƙuri wala afina anin nas da kuma masu mutane afuwa in aka zalunce su wallahu yuhibbul musinin Allah yana son mai kyautatawa wannan aya mun karanta ta a can baya a wajen babin afuwa farkon ayan wasalu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المسلمين Allah ta'ala ce ku yi gaggawa zuwa ga neman gafaran Ubangiji subhanahu wataala da kuma neman aljanna wanda fadinta kaman fadin sammai da kasai ne wanda aka tanade ta don masu tsoron Allah to kamar cewa kai suwaye ne masu tsoron Allah sai Allah ta ce allazina yunfiquna fis sarai wad dharar wanda suke ciyar da dukiyansu fi sabilillahi a lokacin sauki da lokacin tsanani wato ko suna da shi da yawa ko ba su da shi da yawa suna bayarwa fi sabilillahi sai aka ce wal kadimin al da kuma masu haɗe fushi wanda in ransu ya ɓaci ba za su biye wa shaidan su yi abin da bai kamata ba suna haɗe kushin su yi haƙuri wallahu yuhibbul muslimin wal afina anin nas da masu yin mutane afwa wallahu yuhibbul musinin Allah yana son masu kyautatawa wato ana son mutum ya zama mai haɗe fushi mai yin akwa sannan kuma mai wato ainihin kyautatawa an ce alhassan jikan manzala ta sulama wata da ta kawo masa abinci sai ta barar masa a kansa abincin gaba ɗaya zube a kansa to shine ran sai ɓace fushi sai ta karanta masa wannan ayan ta ce wal kazimin al-ghaiza Allah yana yabon masu haɗe kushi sai ta ce to sai ce na haɗe sai kuwa ta ce wal afina anin nas masu yi wa mutane afuwa sai ce na yi afuwa sai kuma ta ce wallahi hibbul muslimin Allah ya ce yana son masu kyautatawa yake ji kina iya taki to wannan ayan tana magana in aka cutar da kai kai haƙuri ka haɗe wanda hakan din ƙoƙari ne ba kowa ne yake iya yin sa ba mun karanta hadisi a babin ƙarshe na hadisi na ƙarshe a babin da ya gabata a satin da ya gabata inda manzo kuma yake cewa laysa shadidu bi sur'a innama shadidu man yamliku nafsahu inda al-ghadab wato mai karfi ba shine wanda yake kai in ana kokowa ba mai karfi shine wanda yake mallakan kansa lokacin fushi yake iya rijayan kansa ko zuciyarsa a lokacin da ya fushi ya hana ta yin abun da wato ainihin take son ta yi domin galibi in kai fushi to abin da zai biyo ba ba mai kyau wani don ka haɗe fushin kuma za ka ga fa'idan haɗe fushin shi yasa wani mutum ya zo ya tambayi manzala ta sa ce ya rasulullah ausidi ka mini wasiki sai ce masa la ta babab kar kai fushi kamar da zuwa jisin farad da mirara sai ta ta yana cewa ka min wasiki sai ce masa la ta babab kar kai fushi kai min wasiki kar kai fushi iyanan ba ya ƙara ba to sai mutum ya ce fa fakkartu fa fahimtu ko fa alimtu anna al-ghadaba yajma'u sharra kullahu yace sai dai tunani sai na gane cewa fushi ba yana tattaro duk wani sharri fushi yana sa kai kisan kai yana sa kai kalma bidda kai shirka yana sa ka zalunci wani ko ka cuci wani duk ba abu da baya sawa saboda haka fushi yana tattaro dukkan sharri don Allah ya sa kai mai haɗe fushi ne to ka samu kyakkyawar siffa wanda za ka nisanci wato sharurruka da yawa to bangiji ta'ala a nan ya faɗi siffofin masu tsoron Allah waɗanda aka tanadi aljanna don su daga ciki akwai haɗe fushi da kuma afuwa wa mutane da kuma kyautatawa wato ainihin mutane sulatu ali imran wa qala ta'ala ita Allah ta'ala ce wa man sabara wa ghafara inna zalika la min azmi wa man sabara lalle wanda ya haƙuri wa ghafara ya gafarta wato ya yafe inna zalika lamin azmi umur wannan yana daga cikin muhimman al'amura wanda yi wa abu ya yafe yi haƙuri wannan babban al'amari ne ita ma mun karanta ta a babin da yake kafin wannan suratul shura to amma farkon ayan da ma da ya kama da tun ayan baya da yake cewa wa lamanin tasara ba'da zulmihi فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن أزم الأمور Allah ta'ala ya ce duk wanda ya rama bayan an zalunce shi wani ya cutar da kai karama Allah ta'ala ce ko ulai kama alaihi wannan ba ba ba ba, ba hanyar da za a biya kama in dai an yi maka abu ne karama to kenan wannan baka yi laifi ba don a can baya ce fa jaza'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha sakamakon mummuna mummuna irin zo za ka duk wanda zaluntar sa aka yi sai ya rama in dai dai abin da ya masa ya rama aka masa ya rama to wannan baka da hanyar da za ka kama shi kace yayi laifi to sai ta ce laifi abunan hanyar da ake kama mutum da laifi shine mutum ya zalunci mutane ba su zalunce shi ba ya dinga zalunci a bayan kaza ba tare da an masa wani laifi ba ba ghaira ba dalili Allah ta yace ulaika ma alaihim ulaika lahum azabul alim wannan su azab suke da azaba mai radadi yanzu kamar irin yankin nadin din dan Allah ne bayin Allah nan su suke kama su suna duka su suna azabtar da su ba ghaira ba dalili idan kana da'awan wani ya zalunce ka ke sa ka zama dan ta'adda to wanda ya zalunce kan ne kake ramawa a kansa shi ya ci karfin ka ma baka isa ka zo kusa da shi kana ramawa akan wanda bai ji ba bai gani kuma ubangiji ta dace wala ta ziratun bi zira uku. Allah ba abin nan laifin wani ba ya shafa ana ga an kama mutum ana sa yana ifu ana daure shi an daure shi da sarka har wurin ya caki. a kama ana dukansa ba gaira ba dalili wai kawai zai yi kira ɗan uwansa su ba da wannan zaluncin da bai yi kama to nan ubangiji ta'ala zai kama su ranar kiyama kuma ya wasu azaba mai haɗari ta tun a nan duniya ma za su ɗan ɗan koɗa Dan shi zalunci ba da wama ai Allah yana gaggauta hukunci wa zalunci tun a nan duniya Allah yana kama azzalumi amma yakan iya jinkirta masa an ba an ba su lokaci ne amma akwai ran da Allah zai kama su wani za kama aka kama mutum a nan duniya ana azabtar da shi kai tun da ta'addancin ba abin nan bane ba abin nan ba ba sana'an ka bane sai ka ji kana jin tausayin ma wanda ake doka yanzu yau din na akwai wanda naga an daure shi an rataya shi a bishiya kila wasu sun an rataye shi a bishiya ya faɗi dan kinnabi da ya yi bayani yana ihu a sake shi zai faɗi ko ba yana sai ka shi tausayin sa sama ko ba abin tausayi wani don shi ma bai tausaya wani ba so su kama mutum su yi ta duka da kaya da da makami da kuma giya da waye har ma su kisa ma su kashe mutum su tattaka mutum su kaga waɗannan su ne azzalumai waɗanda ubangiji ta ala zai ɗanɗana musu azaba mai raɗaɗi a nan duniya da kuma lahira don a duniyar ma Allah ba zai kyale su kawai dai lokaci ne su yi kuma akwai ranta Allah zai kama su wa duk wanda abubuwan bayan wato son zuciyan akwai jahilci a cikin hada akwai jahilci a ciki da rashin sanin addini da rashin tsoron Allah da rashin sanin ya kamata nan ne mutum zai iya rufe idon dinga irin wa'annan abubuwa to amma duk abin da ya zafi zai sauki insha Allah ko min nisan jifa kasa da yiwu Allah ta'ala zai kama su to idan mutum ya zalunce ka kana da daman karama in kana da iko rama to amma Allah ta'ala ce wala man sabara wanda ya haƙuri wa ghafara ya yafe inna zalika da min azmi umur lalle wannan yana daga cikin manyan manyan al'amura amma ba kowane abu ne ake yafewa yanzu ya ta'addan na aji a dinga yafe musu ana yafe musu ko sai ya ta'addanci ma da zama aikin banza ba ran da ta'addanci zai kare Su wanda aka kama a masa hukunci kawai sai dai mutum shi yazo yake ya tuba da kansa yazo yake ya tuba a yafe masa sai a yafe masa in Allah ta lafiya a yafe wa 'yan fashi da makami in sun zo sun nade makaman sun je sun tuba kuma ba tare da sun kashe wani ba amma wanda ya kashe wani ka hukuncin da hukuncin ke kisa ko ya tuba idan ya kama shi ko ya kawo kansa ai wani wurin da ya kashe wa yan uwan masu kai ba su yafe masa ba wurin da ya kashe musu yan uwan su ba su yafe ba amma mutum bai yi ta'addancin ba zai ce ya tuba shi kenan sai ya yafe masa amma fa in bai tuba ba to abin nan lakum fil qisasi hayatun ya ulil ayi qisasi shi yafi Shi ne kawai a kashe duk wanda ya kisa sai kawai da mutane su da yan fashi da hukuncin su ga inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'aluna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfu min al-ard saboda ko a kakkashe su a tsire su don sun yi kisa sun kwace kuɗi sun karɓi kuɗi a kashe su kuma a rataye su kowa ya ko kuma a kashe su kawai ba tare da ratayawa ba in kisa kawai su ba su karɓi kuɗi ko a yanke hannayensu in kuɗi suka karɓa ba su kisa ba hannun dama da da kafan hagu in kuwa ba su kashe kowa ba ba su kwace kuɗin kowa ba sun ɗan tsorita mutane ne a ji a kama su a ɗaure su wataƙila iya rayuwa ko har zuwa lokacin da aka tabbatar da tubansu cewa ko an sake su ba za su koma ruwa wannan kawai shine zai maganin irin wannan ta'addanci amma ba ba ba ba ba ba afuwa wannan dan ta'adda wanda bai aje makamin sa ba to bai aje makamin ka masa afuwa ne je gaba kuma ya sake kashe wani mai akai amma da yake ya gane kuskure ne tuba yake yi yana tuba yana neman hanyar sulhu yana ga iya shigo gari za a kashe shi shi kuma ya gane gaskiya sai ce ya kuma bai sake ba a ce to kawo makaman kai kawo makamai wannan sai a masa afuwa sai a masa afuwa amma da bai tuba ba wannan kawai sai abun da hali ba za a ake shi ba don ya je gaba ma zai sake wani ta'addanci Allah ya sauki ma ne ce wa fil babi wa fil babi al ahadisu sabiqa fil babi wannan babin akwai hadisan da suka gabata a babin da yake kafin sa duk hadisan da karanta na babin akwa suna iya shiga cikin wato ainihin wannan babin shi yasa malam bai kawo wasu hadisai da yawa amma ga wani hadisi guda ɗaya وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأوسن إليهم ويسيئون إلي وأعلم عنهم ويجهلون علي فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم الملة ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك رواه مسلم آه إمام مسلم يروي wannan hadisin وعن أبي هريرة دقى أبو هريرة رضي الله عنه ألا جدشي أن رجلا قال ونمتن يا رسول الله يا كما زال تسمى إن لي قرابة نينا دوس ينقوى أسلهم إنا سادد زمنشنس وإنا إنا كوتا تامس إنا زيارتنس ويقطعوني يقصنا ينكي من زمنش باسا كوتا تامن باسا زيارتنا وأوسل إليه إنا كوتا تامس ويسيقون إلي أماني سنا مونا نامس muna na mini ina musu rana suna min dare ina kyautata musu suna zalunta na duk abin da nake ba sa gani mun na sun suke kasa akwai wani wajen yan uwan sai ga wani yana kokari akan yan uwansa amma shine abokin gaban haushin sa suke ji wa ahlumu anhum ina haƙuri dangane da cutar da yi da suke yi na jure wa jahaluna alayya ni ko suna mini wauta suna zage na suna cin mutunci na zina daga cikin wuri faƙala wato kamar yana neman shawarar manzala ta wata zai zan yi da yan uwan na faƙala sai manzala ta ce la in kunta kama kunta in dai ka kasance kamar yadda ka faɗa ni sai kana kyautata musu su kuma suna zaluntan ka kana musu haƙuri su kuma suna maka wauta to ka ci gaba dai fa ka annama tusiffuhumul malla kamar kana zuba musu toka ne mai zafi kamar kana zuwa musu toka ne mai zafi wato matukar kana kyautata musu su kuwa suna maka mummunan sakamako hakan in zai zame musu masifa a kan kamar kana ciyar da su wuta ne kai kana moran ladan da za ka samu da albarka na kyautata musu da kake yi su kuwa suna nan Allah yana azabtar da su da munana maka da su sai Allah ya kwashe musu albarka ya jarrabe su da wahala kai kuma ubangiji ta Allah ya sa albarka a rayuwarsu. da aka karkace za ka fasa kyautata musu domin suna musguna maka wasu malai suka ce ma'anansa kamar kana kunyata su wato kamar kana sa suna rena kansu mutum da ya shi mugunta ke sai maka ba son alkhairinka shari yake so masa zago ya zago kana kyautata masa kana so masa alkhairi shi ne ya ji kunya dole ya rena kansa dole ya kaskanta ma'ana ka ci gaba da yin abin da kake na alkhairi saboda haka kamar ka zo ka zuba mutum toka mai zafi ai kaga zai shiga damuwa da tashin hankali to haka in kana kyautata damuwa wato kyautata musu da kake shine ramawan da kake na cutar da kai da su domin dole su karkanta su shiga kunya dole ne su shiga Allah ya jarrabe su saboda kai ka iya abin da zaka iya yi sai kuma Allah ya sa maka albarka a dukiyanka da rayuwarka to karka ce za ka daina kyautata musu domin ba ta kyautata maka malaki wa qad sabaqa sharhuhu sharhin wannan hadisin ya riga ya fi babin zakil arham a babin sadar da zumunci mun yi shi a baya babi na gaba babul ghadab idan tuhiqat hurmatu shar'i wa intisaru li dinillahi ta'ala babin da ke bayanin fushi idan aka keta al'urman shari'a aka taɓa wani abu na addini to ya kamata kai fushi wannan babin yana da alaka da babin baya walin tisari li dinillahi ta'ala da kuma taimakawa addinin Allah wato idan aka taba alfurmanka kai kai hakuri shine akan kai hakuri sai dai abu ya zama walakanci ne babu wata mafita sai an rama to karama dan Abu Zaid bin Mutanabbi ya ce idza qila hilmun qul fa lil hilmi mawdi'un wa hilmul fata fi ghairi mawdi'ihi in an ce maka haƙuri ka ce haƙuri ko juriya tana da mahallinta juriya da haƙuri ba a mahallinsa ba wauta sun ne ya ture ka kai haƙuri ya zai mangare ka kai haƙuri ya zai taka ka kai haƙuri ya ture maka hula ya tankaɗa ka ya ture ka za ka je ka kihu a kan wani abu ko a kan ko a kwata ko a wani lambatu sai kuma duk kai ta haƙuri in kana da iko karama ka an gaza shi ya faɗi to sai ji tsoron kuma wato ainihin taɓa ka idan takawa ne ka taka shi gaba matuƙar za ka iya so da ba ko ida ne ake yi ba na farko kenan na biyu kuma in an taɓa addinin Allah ba a haƙuri ba a haƙuri so da aka taɓa Allah aka taɓa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka taɓa addinin musulunci to anan dole kai fushi sai dai abin da zai biyo bayan ne za ka duba mai maslaha a cikin idan motsinka kai aka abun in hukuma ne za ta zo mataki ka bari hukuma ta mataki don kila kai in ka motsa masifan wani masifa zai zai sauka a kan abin ya fi ƙarfinka to bayan da ka iya sai dai kai fushin amma ba za a hana ka fushi ba in za ka iya ɗaukan mataki kuma ka ɗauka in kuma abu ne wanda ba kai ne za ka ɗauki mataki ba hukuma ne take ɗauka ya shafi jinin wani ko wani abu dai na rayin rayukan mutane da wannan sai kai hakuri amma in ba haka ba ba za taɓa addinin Allah kai shiru ba in ta kama ka kai fushi ko ka daina wa mutum magana ma in ka ne ka ɗauki mataki ko wanda kake da iko haka wani daga cikin magabata ya ga wani sa hadisin manzala ta sama sai ce bai zai aiki da shi bai ce da yau ba zan sake maka magana ta ga wajen fushi don an taɓa alfurman Allah addinin Allah maza sama yana fushi duk da haƙurin da yake da shi in an masa sannan da taimakon addinin Allah in an taɓa addini kai fushi don ɗaukaka addinin Allah qala ta'ala Allah ta'ala ce wa man yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu inda rabbih suratul hajj wa man yu'azzim hurumatillah duk wanda ya girmama abubuwa masu alfurma na ubangiji ta'ala abubuwan da Allah ya wa alfurma to fa huwa khairul lahu inda rabbi shi fi masa alheri a wajen ubangijinsa duk abin da Allah ya wajabta to yana da alkurma sallah ta girmama sallah ta girmama azumi ta girmama tauhidi shine na farko ta girmama zakka ta girmama aikin haji to wannan yana daga cikin tsoron Allah kuma shi fi alkhairi a wurin sannan haka na abin da ya shafi haramun duk abin da Allah ya haramta to karka keta wannan haramun ka girmama hanin ubangiji subhanahu wa ta'ala karkai tata karkai kisan kai karkai ta'addanci karkai zina da sauransu ko shan giya ballanta na shirka sannan haka nan wuraren ibada kamar masallaci ta girmama masallaci ba wurin wasa ba ta girmama ɗakin kaba ta girmama alƙur'ani kar ka walakanta alƙur'ani ka walakanta shi za ka yi ridda duk wannan abubuwa ne na alfurma na ubangiji ta lawar da Allah ya sa musu alfurma to duk wanda ya girmama wannan wannan shi fi alkhairi a gare shi wani nuna tsoron Allah wa man yu'azzi sha'ir Allah fa innaha min taƙa wata qulub akwai tsoron Allah a zuciyar mutum ko tsada ta'ala Allah ta ce in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum in kuka taimaki addinin Allah yansurkum zai taimake ku yuthabbit aqdamakum zai tabbatar da dugadugan in tansurullaha in tansuru dinallahi in kuka taimaki addinin Allah yansurkum Allah zai taimake ku akan dukkan al'amuran ku na addini da na rayuwa sannan wa yusabbit aqdamakum zai tabbatar da dugadugan ku a wajen jihadi ba za ku zama matsorata a wurin yaki zai tabbatar da dugadugan ku akan musulunci zai tabbatar da dugadugan ku akan sirati za ku haura sirati a cikin ku saboda in ka taimaki addinin Allah Allah ta'ala sai ya taimake ka a cikin dukkan al'amuran ka na duniya da na lafiya to da ka yadda ga wani abu na taimakon addini ka sai ba ka ko da jikinka ko da ƙarfinka ko da dukiyanka ko da iliminka ko da dabaranka da wayonka da sauransu a zuciyanka ka ji girman abun yanzu kana son addinin Allah ya ɗaukaka sai Allah ta'ala ya taimake ka amma idan ba a taimaki addinin Allah ba sai Allah ya bar mutane da wayonsu ba za su iya ba kuma ba za su iya ba yanzu duk abin da yake hana ci gaban addinin musulunci ko kuma ƙarfin musulmi wato ya zama suna da rauni saboda ba su riƙe addini yadda na baya suka riƙe shi ba inda sun riƙe addini yadda sahabbai suka riƙe da sun mallaki duniyar nan gaba ɗin to amma akwai sakaci na riko da addini sai sa Allah ya ɗora kafirai a kanmu mala yace wa fil babi hadithu aisha as-sabi a wannan babin akwai hadisin aisha wanda ya riga fi babil afwi a babin afwa hadisi ne dogo wanda wanda su mai ba da kissan irin wahalhalun da ya sha a lokacin wato da ya je ɗa'if lokacin da ya sha wahala to shi ma amma duk da haka manzo su mai musu afuwa duk da sun marwada kanci da da jifa da sauransu jina-jina mala'ikan duwatsu ya zo ya ce ka bani umarni in kifar da wayannan duwatsu guda biyu na makka a kansu jabalu abi qubaisin da jabalu ne maza ma ya ce a'a karka alakar da su sannan yi mutu addu’a ce Allahumma ba fi ilin ƙaumin fa’in na hukla ya alamu, Allah ka gafarta wa mutanen nan ba su san ni annabi ba ne shi ya sa su kai. Ku wannan hadisi yana nuna muhimmancin afuwa. Wani abi Mas'udin hukubatin ne amrin albadari rabbi Allah anhu kada ja a rajulun gidan nabi sallallahu alaihi wa sallam faƙala inni la ta'akharu an salati suhi min ajli kulani mimma yu'idu bina. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موئدة قط أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة متفق عليه وأنا حديث بخاري مسلم سكر والتوش وأنا أبي مسعود لقى أبو مسعود مقبة بن عمرو البدري وندي جياك البدر Rabbi allahu anhu Allah ya dade shi duk wani yaƙi in ka je ba a cewa ba a danganta mutum zuwa ga wannan yaƙi amma sai badar sai a ce albadari wa huwa badriyun ya je yaƙin badar sau da yaƙin badar shi fi kowane yaƙi daraja shi fi kowane yaƙi falala don Allah ta'ala ya ɗaukaka musulunci da sababinsa shine babban yaƙin da aka yi musulunci ya samu ƙarfi da sababinsa sannan bangi ta lati ya gafarta duk wanda ya je wannan yaƙi ko yanda ba su je yaƙin ba ma sun yi ta jin haushi ba su je ba su je yaƙin ba to sai a ce mutum ya halarci yaƙin badar saboda haka shi yasa daga daga khulafa rashidun a sahabbai a daraja Abubakar da Umar da Usman da Aliyu sai waɗanda aka yi wa albishir da aljanna mutum goma sauran shidan kenan a cikin goma to daga su kuma sai ahlul badar wanda suka je yaƙin badar a daraja قال يتي جاء رجل وني متين يازو الى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه فقال فيتي اني لا اتاخر عن صلاه الصبح ni na kan yi jinkirin sallan asubahi min ajali fulani saboda wani min ma yu'idu bina saboda tsawaita mana sallan da yake sai zama baran zo lokacin da ake aka fara sallah ba sai ne sai na tsaya a gida sai can an kusan ruku'u sai na fito saboda ba son ya daɗe yana tsaye yana shan ba yakan yi jinkiri ko kuma ya zama baya zuwa a subahin ma saboda ne saboda tsawaita sallah da liman yake yi to sai mana ya kawo kukansa ne zuwa ga mazan sa ko fatawansa duk da cewa sallah asuba ana ba amma kuma ana kula da suwa ake jagoranta kila akwai tsofaffi akwai masu rauni akwai masu sungulla wani ma kila akan hanya ke tafiya zai saboda haka sai a takaita to shi sai ce ni fa ba faɗi suna sa wajen kar a fallasa shi shi limami ya ce to ni fa kan jinkirta ban je sallar asuba ba ko kuma ban je da wuri ba saboda wani ne yake wani limanci kuma yana kawai ta sallar asuba ila suratul baqara yake karanta to sai ce fa ma ra'aytun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ban taba ganin manzalar ta suma gabi ba yayi fi fi mau'idatin aw wa'ati kasu ko sau daya ashadda mimma gabi ba yawma idin mafi tsanani daga irin fushin da ya wannan rana wato ban taɓa ganin manzo Allah kama yana wa'azi cikin fushi kama irin wannan ranar ba saboda wannan matsala na wannan limanin da yake tsawaita sallah har yakan sa wani ma bai fito ba fa qala sai ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna minkum munaffirin daga cikin ku akwai masu koran mutane daga sallah masu koran mutane daga masallaci saboda wani yana tsawaita wani bare ke bayan bare ke sallah yace fa ayyukum amman nasa duk wanda ya sanya duk wanda ya mutane limanci fa yujis ya takaita ka takaita gurgurdon halin mutane kar ka dinga tsawaitawa ka dinga tsawaitawa fa inna min wara'ihi al-kabira domin a bayan limamin nan fa akwai da yawan shekaru shine al-kabir zai iya jure abin matashi zai jure na tsayuwa da zai iya ba wasu sagira akwai yaro shi ma bai zai iya jurewa ba wa zal hajati da ma abocin bukata wataƙila wani tafiya zai daga wannan wuri wani ya fara ɗan cinikinsa yana son abin nan zai je ya sallah ya dawo a tsari ko ya ce kwastoma ya jira shi ya jira shi kwastoma a wata yawan wa za'ifa da mai rauni wal mariba mara lafiya wani bai da lafiya ne wani yana da rauni jiki dama amma ka tsawaita ka tsawaita za ka kore shi gobe zai zo jam'i ba sai ya sallah shi kaɗai a gida to shine maza su ya fushi akan wani inna minkum munaffirin masu koran mutane wannan ya faru da mu'adh bin jabal radiyallahu anhu yakan yi sallan isha tare da manzon sama sai koma wajen mutanensa kuma musulmanci to sai dinga tsawaita karatu wasu rai je karanta suratul baqara wani mataki kawai sai yanke sallansa kawai sallansa daban to sai aka ba mu'azu labari aka sai ce anya annan ko munafiki sai aka dinga shakkan imani sai aka yi dai kai wa manzana sama karan wannan matashin gashi gashi ana sallah shi ya yanke sallah sai aka kira shi aka ce me yasa kai haka sai ta aini wato shi mu'azu mai jabal ya kasance yana sallah tare da kai mafa sai mu je muna ta jiran sa a unguwar muna ta jiran sa amma ya zo kuma sai ya tsawaita karatu ya ta tsawaita sai na ga ba zan iya ba shine kawai na yanke sallah ne sallah to shine manzo ma sai fushi yace a do an takuna fattana ya mu'ad kana son ka zama mai fitinar da mutane ka hana su zuwa sallah zan zuwa fushi ta masa faɗa ta masa faɗa sai ce to da yau za ka yi sallah ka dinga karanta buha wa shamsi wa buha da buha abin nan wallaili idza saja da irin su sabbihi isma rabbikal a'la da iqra bi rabbikal ladzi khalaq ya ga masa wannan surori guda ita ka dinga karanta irin wannan surori ka daina tsawon ta to kun ga yanzu shi mai tsawaitawa gani yake aikin lada yake ko kuma hakan yana ga kila shi ya to amma ana duba da maslahan mutane in ta hajjin ne dama kowa shi ya kawo kansa ya san cewa za a tsawaita amma sallan farilla ai dole ne ka zo masallaci to in ana tsawaitawa ko wanda ba za su iya juyawa da tsofaffi da sauran masu rauni kamar za ga wajen ya fara kira a ta yi musamman matashi wanda shi yana ji da karfi ko da ma in kai ne kake limancin ma ba ka gajiya kamar yadda ma mun suke gajiya kai ba ka gani wani kuma sabuwar hadda ne na sai dandake haddan kaga ba a masallaci ne za ka dandake ba sai ka yi haƙuri Sani an zo sallah ka jura suwaye a bayan ka akwai tsofaffi akwai yara akwai masu rauni ba wai matasa ne zalla 'yan uwanka ba to sai ka taƙaita shi yasa maza kuma ce inna minkum munaffirin akwai masu koran mutane a masallaci da tsawai tsawaita karatu da suke fa ayyukum amma nasa falyujiz duk wanda yake wa mutane limanci to ya takaita ya takaita karatu shine ba kuma wai takaita ana yin ga karanta aya biyu ko uku ba Ko kowace kalla da irin kira'an da ake mata ai manzo kawai ya limanci ko duk an faɗi irin surorin da yake karanta an ce yana karanta bakara daga farko zuwa ƙarshe sai ka lura da suwaye mutane an ce ya karanta suratu yusuf a sallar magariba amma a lokacin suwaye mamu ba masu gudu ba ne ba masu gudu ba sai ka zuba naka kuma wa da iya jurewa kuma ba kullum yake yi ba wani lokaci aka ce yau. ya yasa shek ibn usaymin shek sale ibn ne. wani babban malami a saudiya in zai karanta suratul yusuf da bagari ba sai ce wa mamunsa to yau fa suratul yusuf za mu karanta don kowa shirya in ba za ka yi ba ka tafi wani masallaci can inda za ka karanta wancan ko in na adaina kal kautara Ka ba ba takura maka ko kuma za ka ga zaka ga zaka iya baka da wani uzuri nan sai ka tsaya a yi da kai wannan shi ne hikima saboda haka liman ya kamata ya zama waye ba wanda zai dinga takurawa mutane ba akwai wasu ne limamin za ka ga mamu suna bin haurin su ba sa son ma a ce su za ku yi limanci saboda yana suna suna yana takurawa kwarai da gaske وعن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وقد سترت صحوة لي بقراب فيه تماثيل ولما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يباهون بخلق الله متفق عليه أنا حديث البخاري مسلم وعن عائشة رضي الله عنها دقى عائشة الله يتدئك قالت تشيك قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره manzala ya gabato cikin wata tafiya wato ya dawo daga tafiya wa qad satartu alhalin na suturce wani wundo na wato ba asalin wundo ne mai kofa ba irin mara kofa inda ake ajiya kaman kai wata yar kanta kaman wata kanta haka inda za ka ɗan za a dinga ajiye abu to amma ba ta da mafarki ba ta abin da mafarki sai ta yi masa labule ta yi masa labule shi ma'anar sahawa mun fahimta irin windon da baya kulla gashi windo ne amma ajiye ajiye ne ta baya ba a buɗe shi ko kuma wata kanta da mutum zai ne yake cewa kanta ne kaman cabinet na kitchen haka to amma ba marfi sai ta sa labule ta rufe amma tana dan ajiyar ta a wajen to shi ta ce wala qasatartu sahawatan li na rufe wani windo na ko kuma wurin wani a wani wani kanta na na ajiya bi kiramin da labule fihi tamasil a cikin sa akwai hoton gumaka akwai mutum mutum a jiki an zazzana mutane a jikin wannan labulen wanda na suturce wani bangare na ɗaki na da shi falamma ra'ahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda manzo Allah ya ganshi ka wuce ya gashi shi ma nan hataka mu ya kama yayya gashi me yasa ya gashi saboda hotunan da suke wannan zane na gumakan wa waje wajhu fiskansa ta canja wato saboda fushi ka mu mutum ya fushi fiskansa tana canjawa gaba ɗaya idon su ya ja da sauransu wa qala ya aisha ya aisha ki sani shaddun nasi azaba wanda suka fi kowane irin mutane shiga azaba inda layi a wajen Allah yawmal qiyamati ranar qiyama na yubahuna bi khalqillah wanda suke kwaikwayon halittan Allah suke yin abu kamar yadda Allah yake yi shine ka zo ka zana mutum ko tsuntsu ko dabba kana kwaikwayon Allah yayi mutum kai ma za ka yi Allah yayi saniya kai ma bari kai saniya ya yi tsuntsu ko kaza ko agwagwa kai ma ka zo ka zana to kana kwaikwayon halittan Allah kuma za ka bare zama irin na Allah to su suka fi kowa azaba ranar kiyama ya zo a hadisi za a dinga azabtar da su ana cewa su buta masa rai ni Allah yana da rai naka bai da rai to ka sa wa na rai tunda kana kwaikwayon halittan Allah mutum bai zai iya ba ko a bashi shayar guda biyu a bashi igiya a ce kulle su bai zai iya daure su ba ai ta azabtar da shi so da ka ba akwai koyon halittan Allah ba za ka zo ka sassaka abu mai rai ba ko ka zana abu mai rai ko ka gina abu mai rai haramun ne sune mutum mutum da ake yi gumaka ne ko doki ko makamancin wani wannan haramun ne baya halatta don hanya ce ma ta shirka su gumakan ne kafirai suke bauta to su suka fi kowa shiga azabar Allah ko mala'iku ba sa shiga gidan da akwai irin wannan hoton na zane ko na ginawa ko na sassaka amma hoto irin wannan na grafa wanda za a ɗauke ka a hoto ko a bidiyo hoton kan ne a jiki wanda mun sha bayani cewa ba wannan ake nufi da wannan hadisi shi halal ne saboda shi ba kwaikwayon halittar Allah ba ne halittar Allah ne a wuri ba wai ka zana ne ko ka gina ko ka sassaka na Allah ne ka haska sai ya fito a wannan wuri ba ka ce kai kai shi ba malaki asawatu kasuffa kamar suffa shine wannan dan abun ajiya din na daki wasu sun ce tsakanin daki da daki ake yin takunu bayna yaday albayt yana kasancewa a gaban daki wal kuma bi kasri alqaf da qafun kisra sitrun raqiqun labule ne siriri wa hatuhu wa hatakahu afsada as-surat allati biya bata hoton da ke shine ya yaga shi ken ya yaga shi wannan shi nuna maka gumaka haramun ne in kana da riga wanda aka zana wani ɗan ƙwallo ko wani arne mawaƙi ko mawaye ne ko wani wali ne aka zana haramun ne don kwaikwayon halittar Allah ne ko a ginin a gidanka a zo a zana maka hoton wani kowane ne shi haramun ne Allah yana fushi da wani shi yasa manzon sama yi fushi da ga wannan da ga wannan hoton ko mala'iku ba za su shiga wurin wannan wurin ba mala'iku ba sa shiga da inda kare yake da inda wannan hoton yake don da sama ya alƙawari da malaika jibril zai kawo masa ziyara sai ta jira sa har gari yawa bai kawo masa ba washe gari da ya zo sai ya ce ya aka yi jiya na ta jiran ka baka zo ba sai ce eh a ɗakin ka akwai kare mu kuma mala'iku ba ma shiga gidan da akwai kare ko gunki a sai a sai hasan ne ya samo wani ɗan kare yana wasa da shi ya shiga da shi ɗakin manzala sallallahu to sanda aka fidda wannan karin sannan mala'ikan ya zo shine yake bada labari sai suka tuna lalle jiya Hassan ya zo da kare yana yana yaro ne yana dan wasa da kare yaro ne jikansa jiya ya zo da kare ya shiga cikin abin nan karkashin gado sai washe gari aka fidda shi to mala'iku rama an ba sa shiga wurin ka mai sanki kaga akwai matsala to na biyu ko manzo ya yi fushi saboda an saba wa Allah ta'ala duk inda ake sabon Allah idan kai mutumin kirki ne to fushi za ka yi za ka jiranta ya ɓaci me yasa ake wannan wannan aiki ba za ka so ba za ka ji wai ka samu wai nutsuwa a wurin da ake tata ko ake fasikanci ko ake shan giya ko ana kiɗa da rawa a wajen ana ganga ana rawa kuma kai kana wajen kuma ka bai ɓaci ba to kai ba mumini ba babu tsoron Allah tare da kai saboda haka manzo ta yana fushi in aka keta alfurman Allah aka keta wani abu da Allah ya haramta aka je aka aikata shi to anan ne zaka ga fushinsa amma ba an taba shi shi ba hadisi na gaba wa anha anna quraishan ahammahum sha'nul mar'ati al-makhzumiyya allati sarakat faqalu man yukallimu fiha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam faqalu man yashtari alaihi illa usama ibn zaid hibbu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam فكلمه أسامة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختقب ثم قال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف وقاموا عليه الحد ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقا لقطعت يدها متفق عليه وانا حديث شما بخاري ده مسلم شكر وتوش wa anha daga Aisha radiyallahu anha Allah ya dare anna quraishan hakika quraishawa ita ce kabila da tafi kowace kabila daraja a cikin larabawa kabila da manzala ta ma fito a ciki ahammahum shanul mar'ati al maqdumin sha'anin matan nan al-maqdumiyya wato sunan kabilan ta ne kabilan khuzaima wato ya dame su allati sarakat wanda ta sata wata mata ne ta sata aka yanke mata hukuncin yanke hannu a zamanin maza na sallallahu za a yanke hannunta to quraishawan sai abun sabai daga cikin quraishawa sai abun ya dame su za a yanke hannun matan nan za a yanke kaga abun abun tausayi ne Ta ma idan ka ji tausayinsa ba a yanke ba zai je sake sata wani ma ya sake yi barna sai ta yi ta yasa amma da ya ce maka ga wani nan an yanke masa hukunci ya yi sata za a yanke hannunsa sai tausayi sai ya kama amma kuma hukuncin Allah Allah ya ce ka tausaye ta a yanke hannu akwai dalili farko shi zai zama masa kafara na laifin da yayi sannan zai hana wani ya irin wannan laifin sai wani abun sai ya dame su faqalu sai suka ce man yukallimu fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam waye zai wa manzon Allah magana ne ko zai kyale wannan matan kar a yanke wata yanzu za a yanke hannunta ka zai hannun ya tafi ba kenan. wa zai mata magana faƙalu sai suka ce man yi shari'u alaihi illa usama zai ne. to waye zai iya tsaurin kai mana ya yi shahada ya je yi manzo Allah magana in ba usama tu zai ne ba usama tu dan zaidu ba hibbu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hibbu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah yake so wato dan gatan manzon Allah kun san zaidu bin harisa bawa ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma usama dan zaidu ne yaron gidan manzo Allah ne sallallahu aka ce to yanzu waye zai yi abin abun nan zai rufe ido ya je gaya maza da tuwa ya nemi alfurman a kyale wannan matan sai aka ce to ana hace usama abubakar ba zai iya ba umar ba zai iya ba me yasa usama zai iya yi saboda shi yaro ne zai je da yan wasu kalmomi maza da tuwa ba zai fushi da shi ba kila yin abun fushi ne ma ba zai fushi da shi ba za a ba shi uzuri kila sai aka ce to usama shi zai iya ya san irin lakuzan da zai iya gaya ba shi da abubakar ya san wani abu haramun ne kuma bai zai yi ba umar ma haka so amma duk yadda mutum yake wata ran akan iya samun wanda zai iya samun sai gaya masa wa ya nemi alfurmansa in ma wasu suna tsoron neman alfurma in kar ya jira a kansu to wani sai ya je to usama yaro gidan maza ta ne ya san irin kalmomin da zai masa kila bai zai fushi ba to sai ya je kallamahu usama usama sai masa magana qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala sama sai ya ce a tashfa ufi hajjin min za din da aka bai tsira ba ce yanzu za ka nemi alfurma a cikin hajji daga cikin haddodin Allah Allah ya ce wanda ya yi sata a yanke shi wasariqu wasariqatu huma na nakala min Allah wallahu azizun hakim barawo ne mai da barawo ne mace a yanke hannayen su yanzu za a yanke hannun kuma ka zo ka ce wai wai yi masa ahuwa manzon sama sai kushi ce yanzu za ka yi ceto ko za ka nemi alfurma cikin hajji daga cikin hajjojin Allah sun makama sai maza su sai ta ce fakta ɗaba sai ƙirƙiri yin hudu ba ya san mimbar ya kira mutane sun makala sannan sai ce inna ma a halaka man kana ku Allah ya halakar da wanda suke kafin a wata riwaya inna ma halaka man kana ku wanda suke kafin ku sun halaka annahum kanu idza saraqa fihim ash-sharif idan madaukaki wani shugaba ko mai kuɗi ya yi sata taraku sai su bashi banu isra'ila kenan in mawadaci ne ko mai mulki ya je laifi ya yi sata sai a bashi ba za a yi kyanonsa ba wai za saraka fihi mudda'ifu idan mai rauni ya yi sata wani talaka ko wani miskini ko wani wanda ba da wani shugabanci ya yi sata a kamo alaihi hadda sai su tsayar masa da hadda shi ba komai bane sai a yanke masa hannu amma in babban mutum ne ko dan babban mutum a wajen za a nema masa mafita sai manzo sama sai ce wai mullahi na rantse da Allah law anna fatimata binta muhammadin da ce fatimatu yar muhammad wato yasta kenan yar manzo ta sama yace da za a ce saraka za ta yi sata da qad'atu yadaha wallahi da kane da kai na yanke hannunta da zan yanke hannunta to da haka kenan ko ya kane ta yi sata zan yanke hannunta ba ƙarshen ɗaukaka ba kenan yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kutsar shugaban ƙasa ne sai za ta kama ta za a yi jami'a. balle ta wani da ko yar minista ko wani gwamna ko wani to manzo su ya yi fushi a nan saboda mai saboda an taɓa alfurman ubangiji ta Allah an taɓa shari'an Allah an taɓa addinin Allah shi yasa ya fushi shi yasa ya fushi so laifi duk laifi ne ko kana da wani matsayi ko ba yanzu misali da za a ce wanda ya fi kowa kuɗi a duniya kuma a ƙaddara shi ya fi kowa imani shi ya fi kowa ilimi na addinin musulunci sai ya kashe wani da gangan wanda ya kashe kuma shi ne ya fi kowa jahilci a cikin musulmi da talauci da rashin galihu to za sai an kama shi an kashe shi ba za a ce to ai wannan babban mutum ne yana amfanan al'umma da dukiyarsa da iliminsa kuma an san shi dai mutumin kirki ne wannan kuma ba wanda ya san ina za a kama shi a kan shi saboda almuslimuna tatakafa'u dima'uhum wa yas'abi dhimmatihim adanahum wa hum yadun ala man siwa saboda ka duk ɗaya suke jini duk ne ba za a ce ai wannan madaukaki wannan a babu jajiya in wani in miskini ya sata aka yi kyanonsa to shugaban ƙasa ma ya sata sai a yi malamin da ya fi kowa ilimi a ƙasan ko shi yake ba da fatawa duka ƙasan an sallama masa ya sata sai a yanke hannunsa wanda ya fi kowa wani taka ya yi sata sai an yanke hannunsa ba wanda za a bari hukuncin Allah duk ɗaya ne akan kowa ba a ba a tsayarwa wannan a bar wannan ba ka yi mutu ya yake yin sabon Allah ya saba wa Allah ta'ala kowa ne shi ba za a daga masa ba za a ɗaga masa kafa ba a nan manzala ta kuma ya yi kushi saboda ga haddi za a yi amma kuma wani yana so ya ce wai a bar shi a kyale shi to yaushe za yaushe al'umma za su gyaru yin ana yin haka ba za su gyaru yanzu ka ga fa abin da ya bata shari'o'in ƙasar nan shi ne akwai waɗanda suke wankakku ko shafakku da mai yake cewa ne da Hausa wanda su yi laifin ma ba a taɓa su kwata <laughs> kwata akwai wanda kuma ko an taɓa su ɗin imo ne magana sai a kyale su ba za a mutu har ayi a hukunci ba to da Allah za a gyara akwai kasar da in aka same ka da tace dukiyar gwamnati hukuncin kisa ne kowaye ne kai za a kashe ka shi ba za ka taɓa gani wani ya yi sata ba amma mu ba kisan ma ake yi ba dan daure ka za a wani lokaci amma wani kawai shi kawai matsayinsa a gwamnati kwata-kwata ma ba za a tono ma laifin naka ba bincike a kan wani ko koya abin nan ko an kama shi din wani zai magana sai a kyale ko ya je ma ya mutu alkawari na wasu abubuwa shi ke shi ba za a taba to ya za a gyaro ba za a gyaro sai hukunci yana hawa doka tana hawa kan kowa nan ne za a iya gyara al'umma amma ba ka ba al'umma ba za su gyaru ba tona hadisin yana nuna mana idan alƙali mai laifi ya zo wajen alƙali to ba a zuwa a cece shi yanzu da a ce mutum zai maka sata ya sace maka kuɗinka ko motarka sai ka kama shi sai ka kai shi gaban alƙali to sai alƙali ya hukunci cewa za a yanke masa hannu to ba dama ka ce a ah, na yafe masa a kyale shi ko yan uwansa su zo su baka hakuri sai ka ce ka yafe a ka yafe motar ka ne amma baka yafe yake a wannan ba naka ba amma kuma da tun a gida da ka kama shi in ba kai shi kotu ba sai baka hakuri aka baka hakuri ka ce shi nan je kana yafe to da wani kuma ba zai je kai karanka a ne a kama shi a yanke masa don haƙƙinka ne a kan kanka amma in haƙƙin wani ne kuma baka isa ba wannan dole za a kai shi za a kai shi kotu wani yayo wani sata aka kai shi gaban manzala ta zama aka yanke masa hukunci abun nan za a yanke masa hannu sai ya ce ya rasu na ya fi masa a jane shi sai ce ina da ina ma kafin wannan lokacin ne kace ka yi kafin a kawo shi nan da sai a yafe masa to amma in ta'addanci ya je a gari na haƙoƙin jama'a ko baka da damar ka ce ka ce ka yafe masa So da haka manzon ya yi fushi a nan saboda ana neman a shiga hurumin ubangiji su wata wataala kar kuma a maida mu irin zamani irin na banu isra'il wanda shi babba baya laifi ko ya yi laifi ba za a hukunta shi ba wannan shi ya ɓata al'umma muttafaqun alayhi komin maluntan mutum komin shugabancin mutum in ya sa in ya fada cikin ɓarna. da sunanta barna shi ma sunansa mai barna kuma za a masa hukunci na masu barna wa an anas radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ra'a nukhamatan fil qibla fa shaqqa dhalika alayhi hatta ru'ya fi wajhihi fa qama fa hakkahu bi yadihi fa qala inna adakum idha qama fi salati fa inna fa innahu yunaji rabbahu wa wa أحدكم قبل القبلة ولكن عن يساره أو تات قدمي ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا متفق عليه وانا حديث لك أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة فقال يا جماعة جنا في القبلة أقنقر القبلة بوم بوم مسلاش تيغوني أتوفد كاكي أولي توفد كاكي wa shaqqa zalika alayhi wannan abu sai dani shi ya shiga damuwa ru'iya fi wajhi hatta ru'iya fi wajhi har aka gane a fiskan saransa ya baki ya mutum da zo yana tofar da yawo a cikin da masallaci fa qama sai manzo sama sai tashi fa hakau bi yadi sai kankare wannan kakin da hannunsa bai ce ma wani tashi ga kankare wa zai koya musu yin fa qala sai ce inna adakum haqiqa ɗayan ku idza qama fi salati in ya tashi zai yi sallah fa innahu yunaji rabbahu yana gana da ubangiji ne yanzu in kace Allahu akbar kana ganawa da Allah ne wa inna rabbahu haqiqa ubangijinsa bainahu wa bainal qibla yana tsakaninsa da qibla yanzu in kana gana da Allah ai kana hararo kaman ga ka ga Allah ne kuna tattaunawa fala yabzuqanna adukum qibla qibla saboda haka kada wani ne tofar da yawo bangare a qibla wa ka tofa yawo a lokaci ya kamata ka hararo ga Allah ta'ala a gaban gabanka kamar yadda ya zo a hadisi الإنسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك kaji ka ban ka kana ganin Allah in ba ba haka ba zai tafkan wa Allah yana ganin ka to ya kamata ka tofar da yawo a gaban ka a yau ko sarkin garin ku ne yake gaban ka kai kafi sai ku tofar da yawo a gaban sa ya ko da ba ba ba shi ka tofa yawo ba fa sai ku tofa a gaban sa ai na gafa da sai sun kusan cinye kama sai ka koma gefe ka tofa to sai manzo sun ce kar ka tofa a gaban ka walakin an ya sa mutum ya dan tofa ta bangaren hagun dinsa auta ta kadami ko ko bangaren ko karkashin kafansa a ƙasa kenan lokacin da yashi ne kawai ka tona ka tofa yayin ka wuri ko ta gefen ka nan ma kar kai tuf wato banda fitan sauti in sauti ya fita suka ce kamar kai magana ne ka dan sake abin nan suna masallacin irin na da wanda yashi ne da ƙasa ko wanda ake cewa tofar da yawo a masallaci laifi ne amma kafaransa ka bunne yanzu in an ce tofar da yawo a masallaci laifi ne kafaransa ka bunne in ka bunne mai kai ka ƙara masallaci kazanta da akwai tayis ko akwai kafin kaga sai dai ka fita ka je ka tofa ka tofa a wani waje ko kuma ka wanke in ma tsautsayi ya sa ka yi sai ce summa a ko bin summa akaza ridai au ta ta kadami ko ko karkashin kafanka in ka in ka tona shi ka sa sai ka bunni irin masallatai na da amma yanzu akwai taburma akwai kafin akwai tayi fara ka tofa a masallaci ba me ya kamata ka yi ka nemo dan hankacin ɗinka ka tofa sai ka rufe in ya zama dole sai ce sun ma aka ga ɗarafa rida'i ma za su a sai riƙi wani ɓangare na mayafinsa fa ba saka fi sai tofi a cikinsa sun marar da babu ala babu sai mai da shashi ya tashi sai ya nade. ya nuna musu ne da zasu yi zama dole sai ka tofar in to ka tofar a mayafinka sai ka nade. wani ɗan ɓangare na riganka sai ka nade haka kaga ka ka nade mai kenan shi ki ɗin fa kada au yaf'alu za ko ko ya aikata amma in abin bai zama da lura ba hakan din ma yanzu wani ya gani kana ya masallaci ya zai dauke ka to me ya kamata kai kawai kar ma kai kakin kafin ya fito ka me kamar da shi in kuma ka fito da shi bakinka to abin da ya fi ka haɗe shi kawai maimakon ka tofa shi ko ka nemo wani kai yau ko hankali ka ɗauko ka tofa ka daɗe aka sa ka sa a jihun kawai sai a ji tsikan jikin sa ya tashi ya kafa ka haɗe shi duk da yawan ma dai wani zai ci wani abu amma dai yawunka ne ya yi yawunka ne so za ka je masallaci ba a tofa wani abu a gaban alƙibla a masallaci kana gana da ubangiji ta kana tsofa yau babu ladabi a ciki manzon sama sai fushi da sawabin wani muttafaqun alai bukhari da muslim suka rawaito shi wal amru bil busaqi umurni da cewa ayi inji imamu nawawi umurni da cewa ai tofa yawon an ya bangaren hagun din mutum auta ta kadami ko kasan dugadugansa huwa fi ma iza kana fi ndaril masjid imamu nawawi yace fa in ba masallaci bane kin cewa ma in ba masallaci bane amma ai wancan a masallaci ne ko yau sai dai masallaci ba irin na zamanin su imamun nawawi ba ba irin na wannan zamanin ba mun fahimta ai a masallaci za ta ya ga wannan to to amma sai yace fa amma fil masjid amma masallaci fala yabsuku kar yayi tofi illa fi thawbihi fi atufafin sa irin masallacin mu wannan kar ka tofa don ba ya shi a wajen bare in ka tofa zai za a kunne shi kawai ka tofa a cikin tufafin ka mana ko ka samu hankafi ko ni ka a jihunka in ka san kai mai mura sai ka tofa a ciki nan ma babu fitowan wato a ainihin sauti sai ka garin ka fita sai ka zuba amma a masallatai a shimfiɗa haka ka tofa yawo ina wannan bai yi ba wannan saboda masallatai sun bambanta na da da na da na yanzu da da ƙasa ne kawai ka toban ma ka bunne ma shi kenan ya bi ƙasa kawai bara ma a gan shi ba amma yanzu ba haka shi sa na ma wanda ya ce ma in a masallaci ne karka tobar haka ne kuma masallacin mu nan karka tobar amma daɗin a masallacin ne a masallacin ne to kuma an ce kuskure ne ka yaka in a cikin a ƙasan masallaci ne wal busaqatu fil masjidi khadi'atun to tofar da yawo a masallaci laifi ne wa ha tabnuha kaffaran ta shine kabuni kaga ba yadda ka tofar ba in ka tofar kuma kabuni to amma in ya zama lalura aka ce ka tofar ta hagu ko a kasan kafanka in ya shine masallaci wato ba wai ba wai tiles bane ko tafi bane ko kuma shimfiɗa bane ko kuma ka sa a cikin riganka ko a hankacin ɗinka ko wani abu da ka na tifu sai ka yi amfani da shi to duka dai wannan saboda tsaftace masallaci da kuma cewa mai sallah ya sani yana gana da ubangiji ta'ala ne bai kamata ya dinga wasu abubuwan da musu dace ba mai alal ya ce al musalli yunaji rabbahu wa alayhi an yata'ahaba li zalik mai sallah yana gana da ubangijinsa dole ya shiri ya zama mai tsafta saboda gana da ubangiji subhanahu wa ta'ala za mu tsaya nan wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh